Jama'a barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na ina mafita. Kamar ko da yaushe suna na Abdulkarim Ibrahim wanda a tare da ni akwai yar uwa aboki rayi. Fatima Ismail Ibrahim. Wanda da ita ne muke gabatar da shirin. Alama Fatima barka da wannan lokaci. Barka Malam Abdul. Ga mu a cikin shirin ina mafita. Kamar ko da yaushe. Mun ƙara dawowa. Wanda a shirin da ya gabata. Mm. Mun ba da labarin ina jin marwaci ne ko mai kankamu. mai kankamu ta ce kuma mai hannun jarirai amma kuma ta ce yana da kirki eh, kuma yana da ɗabi'a mai kyau wannan ruwa ta shi ne eh. amma yana da kyakkyawan hali yana da mu'amala na'am kuma alhamdulillah mun tofa albarkacin bakin mu a cikin shirin iya bakin gwargwado mm. ma mun ba shi shawara akan hanyar da yake ganin ya dace wanda kamar bisa al'adar shirin mm. mukan koma kuma mu duba sakonni wanda yan yawowa wanda yan uwa suka aiko mana mm. domin mu karanta shi kuma sai ya zaba a ciki ya ga wanda ya dace domin ya lauka ya gyara abin da yake ciki na matsala to ina mm. ganin mu tafi kai tsaye zuwa ga mu. wannan haka yake um, za mu fara da sakonmu na farko inda ya fito daga hannun ummi kan dokure Ita ke cewa ta gaskiya za ta ganganci ka sallame shi kawai alamar ƙarfi tana ga mai ƙiba juma'ar da za ta yi kyau tun daga laraba ake farawa to ganganci ne ta ita wannan ta ce wai ganganci ne to idan gangancin ne shi ita a karan kanta ta sani ai idan ma kuma ba gangancin ba ne ita a karan kanta ta sani domin ita ta san yadda ta sha wuya ta mm, rike saurayin shekaru biyu suna tare Um, kuma ta gane idan ganganci ne wannan shekara biyu suka yi na soyayya to za ta iya yin sauran rayuwarta zuwa ƙarshen rayuwarta tare da wannan mutum mai irin wannan ko a'a ba ko a'a wannan ita za ta yanke wa kanta to wannan ya rage zaɓinta kuma sai ta duba ta gani idan yi mata haka um, saƙonmu na gaba ya fito daga hannun hafsat ahmad ibrahim na take cewa wasu sai sun yi aure suke hidima to ka ji ita wannan me ta ce haka ne kin san bisa al'ada na rayuwa ba daga farkon haɗuwa ko zamantakewa hmm. kake gane cewa ga irin me ake sha ga irin hmm, ɗabi'unsa da yanayin rayuwarsa. Kamar yadda ka faɗa a wancan satin, ana wasu suna adanawa ne, sai bayan aure yawwa su yi nuna hidimar su nuna yadda za su yi wa mutum hidima da su a rayuwar mutum kuma akwai su da yawa saboda wasu suna ganin cewa idan sun miki irin wannan abubuwan a waje eh, kamar za ki so su ne don wannan abu wai tsakani da Allah su din kike so kuma za ki samu iyaye da dama wasu ba sa son irin wannan ka zo kai taiwa yarinya hidima da waye kuma a ƙarshe a zo a samu matsala baka mm, aure ta baka ka fata mata eh. lokaci kuma a ƙarshe ma ana irin samun matsala haka mm. sai ki ga saurayin ya zo da ƙorafi mm. ya je ma ya kai abin har gaban kotu mm. ya gama yarinya ma kuma daga ƙarshe ta zo sai a tafi lissafi a lissafo kuɗaɗen da ya kashe a biya shi bai ma yi ba balle har a kai ga wannan to shine wannan haka yake mu na gaba ya fito daga hannun ambassador Muhammad Ed inda yake cewa bai zama wani abu ba. Kawai mai biya na gwada ta ne domin ya ga irin soyayyar da take masa. kaga kamar yadda muka faɗa dama wasu gwada mutum suke yi su ga eh tana son shi ma ko kuma a wani abin hannun shi take so okay. kaga ta nan mutum zai gane idan shi take so kaga ta iya yin hakuri har tsawon shekara biyu tana tare da shi ba tare da wata matsala ba idan kuma har abin hannun shi take so ina ganin ba za ta iya zaman wannan tsawon shekara biyu tare da shi ba ba tare da yana yi mata kyauta ba haka ne kuma kin ga a yanayin saƙon shi ambasado din mm. yanayin yadda ya aiko mata kinga ya nuna cewa shi a karan kansa ita shi rayuwar shi bawan Allah mm. shi ya zamo cewa idan ya ji saƙon ko mm. yana wannan ya duba cewa ya gani domin ya yi yunƙuri wajen kyautata mata ko da bayan aure wataƙila hakan ya karasa mata farin ciki kuma da yadda da wannan saƙon da aka aiko mata sai haka ne saƙonmu na gaba ya fito daga hannun abdulrahman abubakar na'am inda yake cewa to wannan ba zai hana aure ba idan har tana da hali mai kyau za ta gyara shi idan sun yi aure Allah Ubangiji ya tabbatar muku da alkhairi. Haka ne gaskiya shi wannan baya cikin abun ma da zaka duba mm. wajen aure ko auren namiji ko auren mace. Mm. Dan kawai baya kyautata miki ba wannan ne yake nuna cewa ɗabi'unsa ko mm. halayyarsa ko yanayin irin tarbiyyarsa ta hmm. addini ba haka take ba. Ba zai iya rike ta. So shi aure abu ne wanda aka sani cewa tarbiyya ce take rike da shi da kuma hakuri. Hmm. Idan har ka zauna kun zauna ka da kai da wanda kake soyayya zaman tare shi ne yake sawa a gano hmm. wata matsala ko akasin haka. Soyayyar waje soyayya ce wacce ake yin ta rabin ta gaskiya rabin ta kare. To ni ina ganin cewa ta yi duba zuwa ga sakonni, musamman wannan saƙon wannan baiwar Allah ta mm. duba ta ta gani cewa idan haka shi ne mafita mm. to ta yi hunguri ta yi haƙuri a zauna in an yi auren duk abin da ya faru walau aka si kowa ya dama shi dukkanin aure yana tare da jarabawa so ina ganin haka shi ne tam za mu tafi saƙonmu na gaba inda ya fito daga hannun Rislam Sani Muhammad mm. inda yake cewa amma baya da karamci sai dai iya mu'amala kawai shi kuma dai inda marowaci yake to gaskiya <laughs> bai san karamci ba <laughs> kai shi wannan me yace. to shi marowaci mm. in an ce marowaci ai ina ganin cewa wanda ya hana ka abin hannunsa ne yawa amma ba wai wani abin da nake so mu fuskanta shine ta kira shi da marowacin ne saboda baya kyauta mm. amma ba mu sani ba zai yi yiwuwa ba hakan yake ba in kika lura da cewa ko a iya ita labarin da ita budurwar tashi ta haihu. Mm. ai ta ce ba shi da ɗabi'a ba. Mm. Don hayyaban samata. Sosai. Amma ca ta yi mai kawai ba shi da kyauta. Ba shi da kyauta. In gane? To mm. kin ga ita ma saƙonta sai kuma wani layin ta ce wai eh. in ba ka da kyauta ba ka da karamci. Wanda inda ina ganin bai da karramawa bai da karrama mutane bala ma a kai ga har asara na zuwa kai. In eh, tana magana yana da kyawawan ɗabi'u. Na'am. ina tunanin karamci ma yana cikin kyawawan ɗabi'u da ba shi da su ba za ta yi hama kira shi da cewa yana da hali mai kyau ba bai karrama ta a matsayin ta na yar adam mm. matsayin ta na mace matsayin ta na wacce yake so kuma to in dai bai karrama ta ba ina jin soyayya ma ba ta shiga tsakanin saurayi da budurwa in dai babu wannan abubuwa haka ne ta sakon mu na gaba ya fito daga hannun Sani Idris mai waya inda yake cewa za ta iya gyara abinta idan ta aure shi tunda tana tare da Allah haka ne kuma kin san ita soyayya ba abin da ba ta sawa idan har yarinya tana son ka mm. tana kaunar ka kuma tana baka duk wata girma Tana son yawa to za ki iya canza shi daga wani hali na shi ko ta ɗabi'a da ke ganin ba shi da kyau idan har yana son ki shi kuma zai canza daga kan wannan wannan haka yake dan za ta iya canza shi a any moment a kowane lokaci da ta shiri domin me kin san mata da kissa da kisisi na mm. suka Um, Sakonmu na gaba ya fito daga hannun Hussein Ibrahim Ismail inda yake cewa kar ta yi sakire shi ta kama gani. wannan ba zai zama abin da zai hana ta aurensa ba. Haka ne gaskiya dama kada wannan matsalar ta jawo cewa ta ce wai ta fasa aurensa domin ni ina ganin cewa ai dama an ce ai abin da babba ya hango yaro ko ya hau mm. dala daga wurin dutse mm. ba zai gano ba abin da iyayenta suka gano akan bawan Allah suka yi bincike iya binciken su suna ganin cewa ya cancanta da ya zama mijinta shi yasa suka yadda har aka sa rana to ina fatan yar uwa zaki amfani da wa'annan shawarwari da masu kallon mu suka turo miki ki ga me ya dace ki yanke a cikin wannan soyayya ta ki da wannan mutumin da yake kokarin gina rayuwar ki ta gaba rayuwar aure da shi ki ga menene mafita idan har kina ganin za ku iya zama kamar yadda na bata shawara a wancan satin hmm. ku zauna ku yi magana ku fitar da menene matsalar ki nuna masa matsalar ki kina ganin hakan kamar zai iya haifar muku da matsala ne amma idan ku zauna ku yi magana zai miki bayanin komai a fahimci juna ba tsakani ba wai a kai ga a ce za a fasa aure saboda wannan yan kankanuwar matsalar ba to haka ne kibiyar Allah sai ki duba a cikin shawarwari da yan uwa suka aiko domin ki duba ki ga wanda ya dace da rayuwarki don gaskiya magana ta Allah a wannan zamanin da yake samu mai sanki wanda har ya yadda aka zo gidanku aka sa rana aka yi magana aure har kike magana ma ina jin lokacin auren dan kalilan eh, sannan kuma maganar wani abu dan kalilan ya zo ya guje wannan magana to ki jere dama kin san sautari aure idan ya zo dab to mm. shedan na shigowa ya ta kulla abubuwa wani abu ma ba shekarun da suka yi bata ga wannan ruwar tashi ba sai yanzu da auren ya zo gaba kuma wani abu ma ya yi mata a bayan mantar da ita zai za ta manta da abin kuma sai daga baya sai abin ya zo ya samu matsala sai kiga an sami to ina fata za ki amfani da wa'annan shawari da muka baki da ma kuma wanda masu kallon mu suka turo miki na'am ina ganin kai tsaye mu tafi labarin mu na wannan lokaci eh, saboda yanayin lokaci gaskiya ne abdul saƙonmu na wannan satin ya fito daga hannun wani bawan allah ne inda yake cewa assalamu alaikum abdulkarim da mama na fatima ina muku fatan alkhairi ni ma dai ga labari na ina so ku bani shawara ina da aboki wanda ya zama tamkar dan uwana kuma tare muke yi to amma fa ni na fi shi baki shi ba shi da yawan magana sai ya haɗu da wata yarinya da yake so idan ya je wajenta sai ya rasa abin da zai faɗa mata wata rana ya ce mu je na tsara masa ita yanda za ta so shi kamar yadda yake santa haka kuwa aka yi muka sanya rana muka je muka yi hira sosai shi ma kuma ya saki jiki aka yi da shi tun daga ranar idan zan je zance tare muke zuwa to hirar da muke yi da yarinya na fara jan ina santa ko da yaushe cikin tunaninta nake Daga lokacin na daina raka shi gurinta saboda kar ya gano halin da nake ci. Wasu lokutan yakan ce wance ta ce ka guje ta, yanzu ba ka zuwa inda take. Tun yana matsa min har ya daina. Wata rana muna hira da shi yake ce min shi fa yarinyar nan kamar ba zai iya aurenta ba gaskiya, saboda kamar ta fi ƙarfinsa. Wai kullum cikin buƙata take. Kuma wallahi da gaske yake, don yanzu haka ya kwana biyu bai je wurinta ba. shi ne nake neman shawara tun da shi ya janye ta yaya zan nuna masa ina santa kuma idan na je gare ta za ta karɓe ni na gode <laughs> eh ana ji wani aboki ne mai tara a da ka mm. eh. amma kuma kafin mu fara ba shi shawara bari mu koma ga masu kallon mu masu kallon mu ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin shirin mu ina fita amma kafin nan ku dakace mu gwamnati cewa yau a janye tallafin ilimi gobe a janye tallafin lafiya jibi a janye tallafin man fetur gata a janye wa anti zai da abdulkarim ina muku fatan alkhairi da Allah ina so ku karanta labari na domin yan uwana su bani shawara su ne suka yi uwa suka yi makarbiya a wajen sa su kuma matasan nan mafi akasarinsu suna ganin kaman kwankwaso suka zaba. May Allah have mercy on uh, Sheikh uh, Ibrahim Arab. Okay, yeah. Yeah, you know. He's, a, he's an Quranic reciter? Yes. To masu kallon barkanmu da dawowa. Fatima, labari. Na, aradu <laughs> da ka yake sanya tara. Ta yaya zama aradu da ka? Ka san dalilin da ya sa abokinka ya guje ta. Ya guje ta, mhm. kuma ka ce da gaske ne confirm mhm. tana da wannan ɗabi'ar mhm. so kai kuma sai kake so wai ka koma mata kai kuma ka je ka kafa gwamnatinka to ba ka tunanin shi zai iya jure bukatun nata ne ai ina ganin abin da ake ci me bahaushe yake cewa ne abin da ya koro zuwa daga nan. so eh, ina ina ganin ba eh. wani abu bane tunda har ya san me mm. yasa abokin nashi ya guje ta to ina ganin shi yana ganin zai iya jure wannan abin shi yasa zai kai kansa da har ba zai iya ba ba zai ma yi tunanin tunda to wancan haka take to gaskiya ware in haƙura ne ma to ai ina jin shi wani tambayoyi ma ina jin ba a gaban sa kai tambayoyi ne eh tambayoyin bukatuwa tunda da yawa da yawa namiji da kika sani mm. a duniyar namiji baya son bani bani baya so baya so ba ma iya ba ni ba ba iya ba kai kowa ma baya yawan ba ni ba ni ba ni mutum ne maka sai ya kuma a duk lokacin da aka ce soyayya ana tare da mace wacce ake son aura mm. kuma a ce wai tana yawan tambaye tambaye to soyayya ta dai kawai sai dai iya mutum ya yi soyayya ne don kyanta ko mm. don wani abu nata mm. amma ba wai zai so ta don tsakaninsa da Allah ya ji cewa ya cancanta ya zauna da ita kuma magana ta Allah ƙarshe in aka zo aka zauna mm. zaman gidan aure za a samu matsala saboda mace mai irin wannan ɗabi'ar za ki ga mafi yawanci zamantakewa baya kyau idan ma kuma ya kyau an zauna tare mm. an hayayyafa to za ki ga an samu matsala ta gurin yaya domin za ta koya 'ya'yan san kuɗi za ta koya 'ya'yan san karɓa karɓi so sai ka ga kai mai gida ka zama mai ake sha mijinta ce wanda ni gaskiya a nan gurin ni ban ba shi shawarar gaskiya ya kai kansa ba saboda in ya kai kansa shi ma irin haka za a kwata saboda duk namiji walau duk ka duk wanda ɗinka za ki ga sautari namiji ya sami me ake sha yana da kuɗi ya kai kansa mm. ya je irin ya je ya tarar da na irin mazan da ake cewa late coma mm. sun je sun kai sun je sun kai sun je sun kashe kuɗi daban-daban da eh. majority akwai dalilin da ya sa suka yi haka akwai wani buri da suke son su cimma akwai sosai idan suka cimma kuma sai lissafin ya sha bamba zaki yanzu ni ina da irin wannan misali. akwai wacce na sani da ta da aka yi auren mm. lokacin da ya an saki kuɗi an saki kaya komai normal wasa wasa kuma wanda yake tare da ita shi kuma irin mutum ne da irin dai aka bara haka masha Allah yana samun dan kuɗin sa <laughs> dai gwargwado mm. wallahi na ga miki sai da aka fito gwila aka kore shi Karshe kuma aka je aka yi auren ina gaya miki sati ɗaya kacal aka sako ta to kin ga me amfani wannan so kai ma idan ka sa wa kanka cewa wai za ka je ka kai kanka gurin wannan baiwar Allah mm. abun fa da ya koro abokinka kai ma zai iya koro idan ku bai koro ka ba to za a yi auren kuma zai haifa maka matsala a gidan aure domin in dai mace tana da wannan ɗabi'ar gaskiya ba ɗabi'a ce mai kyau ba saboda zaki ga a labarin da muka bayar a wane ne na wannan baiwar Allah da take son mijin ƙawarta mm. kuma take son boka take son kin gaba ɗaya ba san shi take eh, ba kawai take eh yawa suke mu'amala da shi amma zaki ga meye matsalar ta ita tun da dai wancan yana ba ta yana ba ta da matsala wannan lokacin da shi kaga a lokacin ma ya ga mata ba zai aure ta ba amma ita tana samun kuɗi ta gurin shi ita hakan ba matsala ne a gurin shi haka ne ni dai duk da dai ka aiko da sako na cewa a gaya ma yadda za ka yi <laughs> ka je ka tunkare ta ka nuna mata zancen zuciyarka sannan ka gaya abokinka to shikenan ka je ka samu abokinka ku zauna da shi mm-hmm. ka yi magana da shi ka gaya masa ga irin buƙatarka ka gaya masa kuma ya gaya maka tsakani da Allah amma kuma ni abin na farko zan fara kada hakan ba zai haifar masa da matsala tsakanin shi da shi ba? Wa. Abokin nasa. Kila abokinsa shi wanda ya rabu da ita, kila yadda ya rabu da ita, haihata ya hata saboda matsalarta. Mm. Duk da dai soyayya. Eh to, kasar zuciya. Imana. Tunda ya taɓa santa sosai a baya, kuma yanzu ya ga amene shi. ya zo ya ce yana son ta kaga zuciya ta dan darsa za ta darsu amma idan abokin nasa gari ne mutumin kirki ne mm. in dai mutumin kirki ne nagari to zai ba shi shawara mai kyau a'a wane tunda ni ba mm. ni da kuɗi ban da abin hannu da zan iya wadatar da wannan yarinya mm. tunda ka zo ka nuna kana so ni dama na janye zan ce alaba da sa'a a'a yawa ko kuma a ɗaya ɓangaren sai ce a'a ka gani ma ina da ɗan abin hannun nan daidai gwargwado mm. domin ƙila ma sana'ar mu tare muke zuwa mm. ina baka shawarar ka bi a hankali dan kaza da kaza da kaza to ya rage ga abokin amma ni na san cewa confirm ne idan ya je ya tunkari abokin za a kwaso ta yes za a kwaso ta saboda soyayya ko rikima akai aka rabu da budurwa da ki ga aboki baya son wannan abokin ya tunkari wannan yare baya so saboda ai ko irin da akwai labari da na sani na wani lima mm. da lada da ya je ya auri ya auri mata saka sai ya sake ta shi mm. limamu da limamu ya sake ta shi kuma sai da sai ya je ya aura <laughs> da nan ya aura to daga nan kawai shi limamu ma a ƙarshe ma kawai sai ya yi fitin gwila kawai ya sauya nan ma masallacin saboda ba ma ya tsanuma ya gan shi to ya auri tsohuwar matarsa to kin ga duk irin wannan yana jawo kishi ne amma dai ni shawarar da zan ba shi gaskiya in dai wannan ɗabi'ar kun tabbatar tana da ita mm. gaskiya ina ganin ka yi haƙuri ka je ka nemi wata alsa albarka ni ita ce ta. ni mm. dai shawarar da zan baka ita ce na farko ka san za a ce sai an gwada aka san na ƙwarai to ai sun eh, gwada eh shi wancan ne ya gwada ya ba zai iya ba kai ma sai ka shiga gwada sa'a To Fatima ina ganin anan ya kamata mu jinzai tabar mashirin? Saboda yanayin lokaci. Abokin aiki kina. To ina ganin anan da ya kamata ni dai ja gefe barki da masu kallon mu. To masu kallon mu saboda yanayin lokaci dole anan shirin namu zai dakata amma ga masu turo da sakonnin su za su iya turowa ta wannan lambar waya da take yawo kan screen din mu. Abdulkarim ayi sallama da masu kallon mu. To masu kallon mu anan nake ganin za mu dakata a cikin wannan shiri na ina mafita. Rana Abdulkarim Ibrahim nake cewa sai mun sake kasancewa a wani shirin. Ni Fatima Ismail Ibrahim nake cewa sai an jima.